الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مارم كينا جلي لمن غنكا أنغم بمو كتومي خبارن كون نكا ستهلان دنياي gombon ci kandi ngani kebe nan to ngondi ti anem nyimunga ado kay faru sero sere allah gada kube no kadi kitaɓendi allah gada soro kuɓe no kadi kitaɓendi a gadi to on ko nanti andimi ñimmu ñani idi kay katta soronga immatonunga ambana oda kun tuba momi tuba kewa jabinte ñanoyi onan to wani tisuwa, suwa bayni allah tun tunka kallangunte gani suratul gafiri di ati walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka allah dali tunga kallan te gani ti faren da ngani ida kai farun kai an kane idi yogunu nan kunanda ngani imi yogunu kibaren kunanda kendi kuna kewa jabin tenya noyi onan tongoni ti ani nyimme su allah da kibarin ko qur'ana kedi mama kibarin ko madama allah ga da kai onan wani tai oni sura ga mun tonga baina allah tun tunga kallan ta gani wa in min ummatin illa khala fiha nadhir imma to suma dangi aganta igada na kai katiya kendi kuna kewa jabintenya noyi onan tongoni ti mun cuyi sirebe gana sirbani koti an min bani kot an ana kai fara unna kari an kaman kafira ku anda allah kuta anda faren kuta amma ton woni te qur'ana ke an min mu be no to ongari qur'ana ke no gondi ado kai faru tampille do karagwani tampille do soro karagi allah da kunya to onko qur'ana ke di nan tidi kai kata isoronga ku tampille do tampille ke do soron karagi sirebe gana sirebane bani na kari kudi an kaman kafira ku an ta daga dangana o dangani ona sere tukun ko nan ti ki an yi mai hula ne tukun ni kiyaye dalilin to ma kai kurana ke nukun nogondi ma sunnandi a kabante ñani kiya ita un on wani ti allah gara kube ni tukun ko ado a kama kube ni tukun ko kube ni tukun gari kurana ke di iya hay kuyi nuha idris saleh إبراهيم هود لوط يونس إسماعيل إسحاق يعقوب يوسف وأيوب شعيب موسى هارون واليسع وذي الكفل وداود زكريا سليمان وإلياس ويحيى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم wasallam salawatullahi alaihim ajma'in ken tara gano da ngani wana sire to oko nan tikka ti hulani ni anim himme hulani ay at ni kai anani dalilen to oda ngani qur'ana kedi ado sunna ko anim nyimu be no oga gri to on konno ku be no igati ni dangani ulul azim soro karagiyan ku be no gara fi qoten gem malle mago nan kuto a ñin kutunga ibrahim Ado musa Ado isa Ado Muhammadu sallallahu alaihi wasallam nuhani iho hanan alayhim salatu wasalam onan nan to gondi nanti alla da ku mu kai kati soronga ina ngani nimisi wasanoyi kuɓenuga to ngondi ti allai iga kanai. ina nya gongo ndana yemu ndangani kube nu gada alla kuta e gama dunge to ngondi ni ta kai farun nanti ho ho gama to ngondi la khara ta kenta ni nan kaman nan an anyi ni jahannama dun kenya alla dale tun ka kallan te gani suratul an'am di wa ma nursilul mursalin illa mubashirin wa munzirin faman amana wa aslah فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون الله تونك كلام تندالي أتي إنت كيفار كيني تفوفوي أغانتا إنانيا نمسي وسانوي يمون دانغني كوبنوغا تونغوندي إنانيا غونغوندانوي يمون دانغني نوغا كافراغو أتي فمن آمنا sirebe gana tongondi tongondi yake banan tawa an na golli siren golli an tongondi yake halle kan ta kunyen muayi la harakota kunyen ta sunono kayyemu benu ga kafira ko igara kai farun garandi igama dunge tongondini iga fillakahi yangan yin na kunya kitana gani igani kutebe nyana tuna ke gondi kendi kuna maremu on kawa ono kilun to kedi kay faru ti kebe oni tongondi tay farenya ni lagarenga sallallahu alaihi wasallam onan dungete a sariya ke a gariti sariya kebe onan dungeta yi an gana hibane na kari farin gariti kebe an kaman kafira ko. hara gana ne an ga salli ni urondo ke an ga sumunu an kaman kafira kenya kya wajabin tennoi on tan ti kai da mancuyi ado annabi nimmu ado igari to kube bayni allah da kenya sarti nyayi ati wa man yuti'i er rasula faqad ata allah sirebe gana farin batu anda allah batu kende kuna oga kebe fahamuniyere su gara faren kuta anda allah kuta ser ranta fa allah batta na an kenta a faren batta gara faren kuta anda allah kuta kende kuna sera su dina lanta sahana man nan ton wonde ti ku a faruwai igari igariti shari'a kebe allah da khay farun a gana bane su khay kinga atinga na dangi suronna dina ke illa ina horadi kebe ga manyadi kenya sabu dangani ana ille ana nyimme tana khayni yo ada ke ko na qur'andi nanti fare nyani an nyummun tu hola garenga ani timmanda denga ken kuna fare dan ke sharia kiya dumantenni abada maduna gangiri ana nyimme tana tagari na halle yo o gada ke ko nanti on to ngondi ti an nyummun cuyi ado e gari ti kebe on ton wandi sui ti sui on ma bani su garandi yogora wa kesin mana anati kendo kuna yahudi anundo wa nasaranu ona mani no kun kibarendi iga suna to munya kamaba ba otina la bayni idid dina ke hara hibe gallingi dangani ida kento gadi kebe gantalingi da ida bogadi hibe galin ida ida ka hay ho ho lin ida ngani ila ida killa to ni bakal kendi kuna otto ngondi niya nanti i anni min nyimmuku ido to munyalli ngiri allah e kuma dina nyilla de i soro nyanda dina nyilla i fati halle ma allah gara i sawurgi wakati be kendi kuna anni min nyimmuku do kebe gari otto ngondi ta suya yo ka kebe asoro ngara illa halle igara garu kube nuradi unta to ngondi tiya kem murun ten toy o to ngondi ya nanti alla de khay Wana ke gata hon sondo men nanti khay faru nyaji kunnan timmanta hadamaren men cuyi iyan to ngonta hadamaren men cuyi alla de kunya sugandi ti fasangunta hunga agama kebe nya seren tendangan bayni adi senondi bakka garenga ada jambayin tiji kundi inta homo gondini allah gadi kayti keɓey ida yanni har fi ne imamu da imadde hontaxoxa ida gollen kini ko allah nyamari ñamari moxoɓe allah da jinubu koren do jinubu tugun nen cu ba ke ŋutuba ke kamma anami ñimmu i tangante ñani bakka hiburu ñangeyi aɗo junubu xoro mane xa sabudangani bayni i kun ŋana futundi allah wa yankan ñankandini nanti kati hulane idan kai anda futun da nyake dingira hulane ka iyan pamma annan kawa kya nyana kiyan kawa nyana kenta kawa nyana yo ka seren kutte kenta ken pakandi kenyan cigi igati anminin mun tangante nyani bayni gana futun da benya Allah wa wahayu nyan kanini ni futun da kesirondi awa qur'ani nanti yan pima allah dali tunga kallam gani suratul anbiya di wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi ilaihim ona ke ta hosun no mendi nanti allah gada kai faru benu xey a gada a kai benu xey a suni yuguñayi banin tidi kendi ya be gana du, du manga dan durugi nanti allah dan ken kai ona tandangani garante allah ke ko na qurandi on to ngoni tike gaiga nanti allah ke farun tuni gunyai allah da an min mun yida adi dema tikai finunga adi yogunu wurgi yogunu kamma ada fasangun ta ku yogonya yogoda amma kenya yogoda ngani rondi darajat onan to wani ha nanti fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam ayani an min mun timmanda denga Baina allah dali tunka kallanŋunte di tunka kallanŋunte kani suratul ahzabu di na rasulullahi wa khatama na keri ayatannaxatandi ñayi suratul ahzabu di nanti fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah fare ñani ayani animi ñimmun timmandaden animi min taxatana halle allah da xey katta jinna do adama suwayi ada xey katti suwayi ana ñeŋidangani nimisi wasanayi ma dana kenya sabudangani ke wajibinte ñanoyi ona faren kanu kanuyeyi kanuye be gan koto oy meno kanuye ya o dudangani kanuye be gan koto o kanuye ya o saranon dangani ado remun dangani ado ko ta yego umar bin khattab ademi ke kono faren dangani sallallahu alaihi wasallam ati faren dangani na ñamunda nan koto hoho suyi a ganti ta farenta ɗangani la ya umar hani har sa limana ganka umma timme ayi letiri faren ɗangani na ñamunda nan koto hoho suyi nan koto ñimme ta farenta ɗangani al'ana ya umar sasani aga timme kendi kuna kenta daga no ɗangani ona na kanu kutu koto ga sallallahu alaihi wasallam o ni faren kanna ana nya kanuye kanu be bega tongun kama o soro gunu walla wanya kanu nyana inati maulidun nabai ti faren teriyen ne e, a ken kota ngana kinye iwanya kan dabar iwo fofo su dambe nyana yo ka an ngana ti dangani ina faren sunnan tatbiqi i qosen cuni kenye inta dungine kendi kuna anke ma faren kanu faren kanu yengani kebe agara mari ti kebe an na a agaran kaba kebe an na toxono faren ti kei nan, serenan gada bari i gani i gara ñamari ti kebe ido kebe gari nangiri allai an ta kendi ando hilla kapenga me ando hoho su dambe wa me kendi kuna on kawa ono kilun toxodo kei serebe gana an gada faren kanu faren kanu yin ni ke anna ton hundi ti honga agari ti kebe agara nyamari kebe anga katu kebe dan ana anna dabari agaran ka ba kebe anna kento ono ngalew gongo na hatan ni ngani kebe nan ton hundi ti alla gara kitabu benu yankandi iya annabi nyimum maka kena ke lille mina gankarum ngombo na hatan ni nyai kitabu kubenu alla gadi yankandi annabi nyimum maka onan ton hundi ti suwa umma bane kotti nakari tawreta na gelli kunyai ala taureta yang kandi musa maka alaihi salam yoka uwa kunga yere na qurandi yala humma ke taureta bega yahudiya num maga sasa oto ngonin tikencu aiba ma gelli musa biranta undi tawreta kebe ga yang kan musa biranta undi alayhi salam tawreta kebe ga yang kamaga kenya murunten noy onan tongoni tai bayni ke tawreta begal yahudiyanum maxa sasa ida illa. ida fogare kanundi bakkadi sakkati hinu nuga jonginiti fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam a xibare ñayi ida kencu kanundi bakkadi sage xadi hibe gal lingi dangani ida kentu xadi hibe ganta lingi da ida bogadi sage xadi hibe gal lingi dangani agamañi tawreta noxondi ida wutu ida kaxaji kendi kuna ke taureta bega yahudiya num maga harafi bani kotti gana kitadi kebe gari nangirif allai nan yanka musa maga o tongoninti ke harafi bane kutte kesu o kafira huntayya ona su garandiniya bayni iga sahana kenya musa fati halle ti kaman konti gaben cine ñayi lasilin tayi kebe sahantengi maga igara digamu be nu mugumugu do be na. anya tongwa anya gare ida kunya sa hana ka homa me nanti tawreta kendi kebe ge maga oga diga mi ko nere na qurandi nanti kebe ga yahudiya num maga sasa harafi bani ko tiya ya di a agimu ondi na a aga yanka nan gidi Allah wato ngonin tai aku tekesu gare nyani lasilin tadangan inzira kana kem di. Allah gara kitabe kebe kandi isa maga alaihi salam akhana ken mugadi bayni wa nasara nun qada kitabe ke hibe gadi gelli faran qibaren sallallahu alaihi wasallam ado kentana ho ho gama gamiya ida bogadi kebe ga gamiya ida sahadi ida ida kento ono sage gari da holladi kebe gama giri allai kendi kuna oga hibe ta sondo men yere nanti harafi bani koti gana kite kebe ga giri allai agi mu hondi wo tongonin tikenga ho ho ga kentanandi onta tongonin tai ona garandiniya kenya murunten noy bayni an gana hay ku kitabu benu ogadi ko bani sunti mo hondi soro benu gadi saha ida mewali kitabu ego ada an gana hay an ga hibe nyinadi an gana kitabu bani pai anta kenyinadi qur'ana bani kottiyani an gana in immen do yimme an gana kame kitabe hayi an daga nani asuni yi so yanta da zaburu kana kem mugadi ke murun tan wajibin wajibi kan ma onan ton gondi ta zaburu wa zaburu bi allah gada yankandi nabiyullahi dauda ma alaihi salam amurun tan nyanoy onan ton gondi ta hayi ado sahifanu benu allah gada yankandi musa maka gari yan hannun Ibrahim maha ado musa hawa kawa jabintenya noi, unan tongon ti tisuwa. oga gir kube nu konno fofo akitan tengani aga saha nangiri allah harfi bani kotti gani awa jabintenya no tongon tongondi tai. ka kebe ganya gelli ikunyi menu ho ka humantenya yi igara kebe rada aga manyadi amurunten toy balik ke amurunten noy unan kafira hutai ona garandi nanti kadan ke ho hulane garin yani hanan gir allah kenga na dangi wannan to wani te qur'ana qur'ana ne ko tan kitabe a agi mu gondi ko a ga yan gir allah mu gobe ta daga no gani monati ke kabante yani ba ne kot ona na kari qur'ana ken gondi kenya kenge mi be ligunga malige harfi ba ne akaban tinyani ahramun tinyani na nakari qur'ana ke nogondi bayni qur'ana do kitabi kuttum bogumewre allah da kela lahidun kini nanti iwa qur'ana ke tangana malakara kota maduna gangiri qur'ana kenta illene anta sancene aga yanka faren maga mogoɓe a ke ken mogoadi qur'ana allah gada qur'ana yankanditi keɓey aɗo kitabi banu ibogumewre ada qur'ana yankandi katta immaton na nawtu gelle farengari wakati be maduna kan giri kitabu kube nuga yanka qur'ana kani kun yanka katta soro ayi wakati akhir a kerkerentengani kenga dangi baneta a kitengirinteñani qur'ana kiten togonten ni abada a ganta gilli mala kara kota qur'ana ritikei na kitabi hanu kube nugari qur'ana kani ni tongondi igara soron kiri kata tauhidan na kebe qur'ana kada soron kiri kata ken tauhidan na bane una allah raga bane una latu baka hilla kapenga ado kentana bayin allah dale tunka kallawun tegani suratul ma'ida di wa anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitabi wa muhaiminan alayhi allah na qur'ana ke yankandi na kitabu banu kutongondi nu gara kane igara soron kirkata tauhidan na ukebe nanti sahaba nyani kenya murunten no ay onan tongoni tay allah da kela hibel le maun kini nanti ida qur'ana ke iwa tangana malakhara kota ada ke ko nanti qur'ana yang kahalle ma qur'ana ga yankana wakati be garen tagarini ma qur'ana yanka halle onan to mun ti kenga nanti qur'ana yanka halle kitabe tana sun taga nan nangiri allah qur'ana yanka katta tage ko mun cuwai akitengur nterente ñani wakati sudanɓe bayne ariti ke ayi na eh, indun koton pilli jinna, ah, jinna do adama na kunya wulalingin taho sirebe gana ke qur'ana batu a garan nyamari kebe anda kenci gindi a garan ka ba anda tono an kama na nyana wulalingin tei duna do lahara ka sirebe gana kuta su an kama nga na karamanci genga kenya sabu da ngani ke wajabin tenya noy onan to ngondi te qur'ana mu manci harafi bane sirebe gana nakari qur'ana di an kama kafira ko kitaben ta duna duna duna lenki iga kitabe kebe damini katta allah ati mante nanti illan kupan de kupande manyadi kube nuga soron kitendi lenki bayni qur'ana sahe killaga yan kana wakati bi kitabe kutu kuga kunca he i matunun e, e iya ni min mun fati halleya kendi kuna ke wajabin tenyano on to ngondi ti qur'ana qur'ana galiti kebe ma kebe ga qur'ana di oranta su kono, yo ka digami be go ma ga e roga konno kenni kiyai on awaje bin no on to ngoni to qur'ana yi on ma harfi bani nakari gombon karagandi ngani kebe ni nan to ngondi tila rakota nan to ngondi tila rakota ni kiyai fofo su alla gada ko ikitabe kedi tila rakibarenga nga mafarenga do khibari tikenga sallallahu alaihi wasallam onan ton wonni ta suyi nan ta suni ton ŋuñayi a suñana hi be ga ñana kallen palle kelle kabra ñangan katenga aɗo mun kirɗo wanna kiri tirindi nde onan ton wondi ti suyi aɗo nema be ga ñana kabrani ma kabran palle ma wulliye ma soronga meñini lakara kota komunga meñini korosiyenga aɗo gollum kencen nde aɗo farenga ɗo hibariti hawdi kebe nanti kare keɓe wimaxa allah da ngani on to ta suyi ke suni ho ay xaybu ñani a murunte ñana himanar ganke te a murunte ñanoyi onan to ta suyi onan to ti siratiya nanti killeyani aga jahannaba kamma faren da an kutunun ko onan to gonditi faren kanjondenga laxara kota on to ti arjannai on to gonditi imbenga ado allah gada hibe teri ku kama ngani sirebe ganya arjanna dun kenga anga kebe nyinan kani ma sirebe gananya jahannama dun kenga anga kebe nyinan kani qur'ana gari tu hohoy ke khibare di ma farenga do khibare tay awa tenya noy onan to ngondi tasui on ma habani koti kari o gana hay mare mu o wanyini qur'ana qur'ana dareke a hammin a da ke qotondi buru buru